yadda Juli ke kaɗa kai tana rawar kiɗin yau da mm. gobe. <laughs> Ke kuwa ai. <laughs> Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin laraban nan 31 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a intanet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin namu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a sauran sassan kasar Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage. Usman Kabara. Tare da Halima Jumrau. sabon salon mamayar filayen noman da manyan kasashen turawa da na larabawa da china ke yi wa kasashen afirka saboda wata ɓoyayyar manufa ya kai kasar jamhuriyar niger maganar nan da muke yi larabawan saudiya na shirin karɓar hayar filin noma mai faɗin kadada dubu hamsin zuwa dubu ɗari da ashirin na tsawon shekaru casa'in da tara a yankin difa ko meye hujjar hukumomin kasar niger na yarda da wannan gurguwar shawara noma da kiwo su ne aikinmu a jihar difa amma shekaru suna tafiya muna lura mutane suna nan suna barin wannan sana'a to wannan shi ya sa ka gani muka yarda muka ce to alhuresh ku zo mu yi magana anya kuwa shugaban majalisar yankin difa mai ru malam ligari da ya bayar da wannan hujja ya san ɓoyen manufar da ke bayan wannan sabon salon mamaya da ake yi ana fakewa da noma da kiwo ba wani abu bane zancen ruwa ne ƙasar Nijar ƙasa ce wadda take bisa ruwa wato karkashi gare ta ko ina ruwa ne wato babban arziki nan da shekara hamsin zuwa sittin a cikin duniyar nan shine wannan ruwa dai. Labarin ɗan iya akan wannan batu ne na filayen noman da ake so a raba manoman difa da su a baiwa Saudiya. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji cikakken bayani kan wannan batu. A shafin Facebook da Twitter mun rubuta cewa kwararrun masana sun ce nan kusa darajar ruwa za ta fita man fetur da zinariya a kasuwanni. Shin me kuke gani a tambayar da muka yi muku kuna jin ruwa zai iya sa ƙasashen su yi arziki ga amsoshinku. Assalamu alaikum yau da gobe. To sai mu ce abu ne mai kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Ruwa ya fi man fetur da zinariya a kasuwa muhimmanci. To amma Allah ya sa wannan abu ya zama gaskiya da mun fi kowa farin ciki mu 'yan Afirka da mugun talauci yake kwalla da mu. A ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Ibrahim M. Abubakar Maiduguri. Abubakar Kalajanga Jalingo ya ce kwarai kuwa ruwa zai iya sa ƙasashe su yi arziki. Idan za a tuna, ai shekarun baya Majalisar Ɗinkin Duniya da Bankin Raya kasashen Duniya sun ɗauki nauyin janye ruwa daga kogunan ƙasashen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Congo zuwa tafkin Chadi. Sun so yin haka domin farfado da tafkin ganin yadda yadda a shekarun baya ake samun miliyoyin mutanen da ke cin arziki a tafkin wajen kamun kifi a wannan kwangila na janyo ruwa daga wannan kasashe zai laƙumi biliyoyin daloli baya ga haka bankin duniya zai rika biyan makudan kuɗaɗe ga waɗancan ƙasashen da ake samun ruwan daga gare su idan ko haka ne filin yau da gobe kun yi hangen nesa na kawo mana wannan maudu'i a yau Tabbas ruwa zai iya zama fiye da haka ma, domin sai da ruwa muke rayuwa, da ruwa muke gusar da duk wani nau'in najasa, haka da ruwa muke sarrafa duk kayan abinci, abin sha, da ma kayan da muke amfani da su yau da gobe. Uwa uba da ruwa ake amfani wajen samar da wutar lantarki, harkar noma da dai sauransu. Don haka ruwa yana da matukar amfanin da ba zai yiwu in lissafo su a wannan fili ba. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Matawakil Gambo Doko ya ce, Yau da gobe, a gaskiya samsam ban yarda da wannan hasashe da masana suka yi na cewa wai darajar ruwa za ta ƙetare ta man fetur da zinari a kasuwanni ba. Amma wani hanzari ba gudu ba idan ta fuskar amfani suke nufi ga bil'adama to ko yanzu ma ruwa ya fi waɗancan abubuwa daraja amma kuma idan ta fuskar tsada da wahalar samu suke nufi sai mu yi addu'ar Allah ya wargaza wannan hasashen nasu don kuwa ba alkhairi ba ne ga al'ummar duniya baki daya. Haba ai ba kowane hasashe ne ke zama gaskiya ba. Hakanan lamarin abin da bai faru ba gaibi ne lokaci ne alkali. Mun yarda zinariya abu ne mai daraja kuma zai iya ƙara daraja. amma ruwa wanda ya cika duniya wanda fiye da kashi hamsin na duniyar duk ruwa ne sai gashi an wayi gari da cewar zai zama abu mai tsadar da har za a yi hasashen kasashe za su yi arziki da shi wannan kan bamu yarda ba sai dai ko ruwan koramu ne zai kafe sako daga nasiru kainuwa haɗeji albani alhaji mele yusufari ya ce yau da gobe maudu'inku na yau akwai sarƙaƙiya kuma wani abu ne a cikin duhu amma ni ba na tunanin ganin darajar ruwa zai zarce na man fetur da zinari dalili kuwa ruwa dai ba a kasuwancinsa tsakanin ƙasa da ƙasa kuma shi ruwa ko ina akwai ne walau a cikin gida ko ƙetare amma za mu jira mu gani Allah ya nuna mana wannan lokacin da ƙwararrun masana suka yi hasashe. Idan kuma kalle kafanin fannin tuta a sassauci ya ce at VOA Hausa ai maraya sarki ne matukar gari na wayewa ana rayuwa ba zinare ba fetur amma ban da ruwa babu mamaki a dafa kaza a jefar. At is underscore Jalil ya ce at VOA Hausa kuma a daidai wannan lokaci ne ake kokarin haƙo man fetur a arewa kasancewar yana gurɓata muhalli da ruwa hashtag arewa mu farka At Ali Sharif ya ce at VOA Hausa, yau da gobe muna fatan wannan hasashe na masana ya zamo gaskiya duba da yadda mafi akasarin kasashen Afirka ke da albarkar ruwa. Sai at Bello Dukku ya ce at VOA Hausa, yau da gobe hakika wannan ƙididdigar masana zai iya zama gaskiya, amma mu dai ba ma fatan kasancewar darajar ruwa ta fita mai. Yanzu kuma ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya akan maganar Saudiya da filayen noman yankin Difa a kasar Nijar. har gida yau ɗan iya ya iske ni dan kawai mu zanta ya ce na ikara kasan ina yawan nuna matsalolin da kan kawo matsatsi a ƙasata musamman ma dai game da ta'adin ta'annatin karya tattalin arzikinta amma yau magana nake son yi a kan makwabciyata wato jamhuriyar Nijar ɗin da tun muka ƙulla zumunta mahukuntan ƙasar ne aka ce za su wa ƙasar saudiya hayar filayen noma masu matuƙar nagarta da suka kai faɗin tsakanin kadada dubu ɗari da ashirin saboda tsabar wauta kuma yankin difa mai dausayi da arzikin ruwa na tafkin chad da kama duk saudiyar ke bukata shine fa nake ganin anya kuwa babu curin cukurkuɗaɗɗiyar cuta ko kuwa dai maganar cewa shugabannin nijar ɗin da saudiya na da hannu kan wahalhalun da 'yan ƙasar nijar na saudiyar ke faman sha ne ke nema ta gasgata na ce gaskiya kam ɗan iya wannan magana babu natsuwa don kuwa a gaskiyar magana ta fili ita ce arzikin ƙasar Nijar ɗin kawai ake so a dakawa wawa ko kuma in ce gwamnatin ta Nijar na gani Saudiya na neman yi wa filayen filayenta kaukawa ko da yake dai ma ai ba abin mamaki ba ne don kawai an fara irin wannan damban dambarwa saboda dama masana sun ce an riga an gano yakin duniya na nan gaba za a buga shi ne kawai a akan ruwa watakila shi ya sa kasashen da suka ci gaba tun da suna ganin sun fi mu wayo suka fara gangarowa don sun san Allah ya azurta mu na Afirka da tarin ruwa ga dausashin ƙasa sai dai kuma kwanan yunwa kaga kenan da sun nuna arziki sai a yi ta ba su mu masu dausayi suna ta sayewa don su fara tanaji tun kafin lokacin yaƙi kan ruwan ya kai ga zuwa saboda haka dai wajibi ne mu na Afirka su farka Amurka cikin gaggawa. Dan iya ce ni damuwa ta ma ita ce yadda 'yan Nijar ɗin suka nace ba su san yin wannan tsari na sai da filayensa amma gwamnatin ƙasar ta nace kan lallai sai ta yi. Wannan nema sa nake ta yi wa kaina tambayoyi. Shin anya ko ba mulkin mallaka ba ne wannan a wani irin yanayi? Kuma wai ina kansilolin yankin Difan da kuma 'yan majalisar da ke wakiltarsa a ƙasa suka yi. Kuma ma mai sarakunan wannan yanki da sauran masu ruwa da tsaki suke shirin yi ko kuwa dai duk dukkaninsu rankatakaf sun amince a mai da talakawansu bayi kuma ma wai su waɗannan wakilai na yankin dufan sun manta da bazar su talakawan suke rawa ne saboda tsabar rashin tausayi don ni ina ganin neman cika ajihu da mugun burin rayuwa ne kawai zai sa waɗannan shugabanni su amince da wannan tayi wanda ba shi da wata riba sai son rai da tsananin tsabar kwaɗayi wanda idan ba su sauya tunani suka bijirewa tsarin ba ƙasar za ta iya gabza karo da mummunan tsautsayin da ka iya jefa ta cikin juyayi na ce amma faɗan iya ina ganin wannan batu na da kurman kulli saboda na ga a yankin dipanan ne 'yan ta'adda boko haram ke biki da sauran badali sun ma taɓa cewa yankin nasu ne saboda haka suna gani lokaci ya yi su fara karɓan jangali amma kuma wai wannan yanki na difan da wasu ke ganin shi a matsayin zangon ajali shine saudiyar ke ta kamun kafar ganin ganin jamhuriyar ta Nijar ta ba ta wai tana son ta jajali. To ai kaga ko shakka babu wannan magana cike take da rainin hankali. Dan iya ya ce to ai shi yasa nake ganin wajibi ne gwamnatin ta Nijar ta fasa ba da waɗannan filaye saboda tattali. Idan kuma ba haka ba ƙasar za ta fada wani mugun hali wanda idan aka yi sakaci zai iya lalata mata asali. Kuma kaga idan aka afka irin wannan rami nan gaba sai ka ji 'yan ƙasar suna shugabannin shugabanninmu ne suka yi mana wannan gini da ribabban tubali bai kamata bai kamata bai kamata ba ai hawalin duki ne sai haifo hankan waje ribab na gocha da wato ta dai gana gaje abun muna ganin suke gayi a sun gaje bai kamata bai kamata bai kamata ba Wannan maganar ba ma kasar Saudiya hayar hilayen noma masu haɗin kadada dubu hamsin zuwa dubu ɗari da ishirin a yankin Diho mai ɗimbin albarkatun ruwa da dausayin ƙasa har tsawon shekaru casa'in da tara ta haihuwar da cece kuce da ta da jijiyoyin wuya a ƙasar tsakanin masu goyon baya da masu adawa. To domin ku masu sauraron mu ku yanke hukunci akan wannan batu, zauren matasa ya haɗa muhawara a Yamai. tsakanin Mairu Malam Ligari shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare hakkokin jama'a da kuma Nasiru Saidu shugaban ƙungiyar muryar talaka a fadin ƙasar ta Nijar. Jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi ya fara mika magana ga Mairu Malam Ligari, shugaban majalisar yankin Difa, domin ya faɗa ma duniya hujjojinsu na amincewa da wannan mamayar hilaye na Saudiya a yankinsu na Difa. Noma da kiwo su ne aikinmu a jihar difa sun yi mana komi amfani amma shekaru suna tafiya muna lura cewa in ba matakai ya ka ɗauka ba mutane suna nan suna barin wannan sana'a dalili idan kai noman da bai ci da ka shekara ai ba sunan shi noma ba idan kai noman da ba ƙasar ku za ta yi amfani ba ba jiha za ta amfani ba wasu ƙasashe suke amfani da shi kenan babu inda za mu ta yi to wannan shi yasa ka gani abubuwan nan sun kawo mana sun hasada mana talauci muna da abun yi muna da ƙasa muna da ruwa amma muna da talauci to me yasa to shi yasa gwamnati ta ƙirƙiro kamar majalisa ta mu ta jiha don mu yi tunani mu kawo mata hanyoyin da za su saka wa'annan ayyukan a inganta su kuma arziki ya shigo cikin jiha to dalili da haka ne conseil regional na difa a alif 2013 muka yi kira da masu hannu da shuni kuma da masu ilimi wanda za su taimaki jihar difa ta inganta arzikinta a gindin noma da kiwo shine muka ce projet paul development na difa to a wannan fannin noman sai muka samu ita alhuresh da kuma reshen ta na kasan nan sai suka rubuta mana suka ce suna son eka dubu hamsin za su yi noma kuma bayan dubu hamsin suna so in aka yi yarjejeniya aka yi gaba abun ya kai har dubu ɗari da ashirin amma ga abin da suke so su yi za su noma shinkafa za su noma masara za su noma rake a yi sukari za a yi zumuwa abubuwa da yawa za a yi dabino abubuwa sun kai goma za a yi kuma ciyawa irin wadda dabobi suke ci mai inganci miye muke so mu kawo mutanen mu so muke mu zauna kullum muna talauciya muna tsiya-tsiya ko ku za mu nemo dabaru yadda tunda Allah ya kawo sani a duniya mu ma mu kawo sani cikin mu to wannan shi yasa ka gani muka yarda muka ce to alhuresh ku zo mu yi magana kuma majalisanmu cikin ƙasar Nijar ne muke da dokokin ƙasa muke aiki kuma muna ƙasan gwamnati duk abin da muka yi sai mun shaidawa gwamnati. Malam Musu Cangari ka ji irin hujjojin da shi shugaban majalisar yankin Difa ya bayar na amincewa da wannan bukata ta ƙasar Saudiya. Shin ina hujjojinku na kalubalantar shi wannan matakin? Mu ko da muke shekara da shekaru shine cewa da hukuma ya kamata ta taimakawa talakawa da abin kasa noma da kiwo yadda za su samu amfanin noma da kiwo isheshe su rike kansu su rike iyalinsu kai har ma su samu wata riba kasa mata ci amfanin aikin da suke yi tunda sun dogara bisa wannan tallafi hakuma ya kamata ta musu kuma da ana da yin eh, waɗansu abubuwa na a taimaka noma da kiwo amma a yanzu shekaru da yawa in ka duba kasafin kudin hukuma za a ga cewa irin tallafin da hukuma take yi ya rage to wai maimakon a ce a taimakawa talakawa sai a ce to su ba su da halin noma da kiwo yayin da ya kamata ba za su iya su samu ba a ce to za a kawo kamfanoni su za su inganta noma da kiwo to su talakawan aka ba kamfanoni talakawan suka ka za su yi ai ba talakawa ba ne inda a ce mutane ne aka ji a kawo wanda za su taimaka talakawa ko da a ce ma bashi ne za su basu don su bunkasa noma da kiwo su samu amfanin riba abinsu wannan ba wanda zai ce bai yi daidai ba amma za a kawo kamfanoni a doki hilaye na noma da kiwo wanda talakawa suke amfani da su a ba waɗannan mutanen haya su za su ɗauki mutanen da suke so don su yi noma da kiwo su ne za su yi kuma za su yi abincin da za su samu kenan zai kasance su 'yan saudiya su ne za su yi noma da kiwo a nan wurin tunda hilayen na mutane za a doka a basu haya to in aka basu nan mutane ne wanda su suna amfani da shi wannan hilayen kenan su za su rasa hilaye kuma me yasa ake so a hudda da ɗauka daga hannun talakawa a baiwa eh, 'yan saudiya ganin cewa ne su talakawan ba su da halin da za su samu amfani isheshe cikin wannan eh, hilayen nan kenan za a ba 'yan saudiya tunda su suna da kudi sai su yi noma na zamani maimakon a ce za a taimakawa talakawa su su yi noma su rike kansu to abin da za ka gani nan kenan aka ba gonarka haya ga wani kai in kai sa'a ka koma libra shi ne zancen tare in aka ba aka baka da hilin noma da kana da gona baka samun eh, isasshen abinci to sai aka ce to tunda kai baka samun isasshen abinci amfani na wannan gwanan za a ba wani makwabcinka ko wani wanda shi yana da kudi yana da halin ya sayi taki yana da halin ya kafa famfo wanda na ba da ruwa yana da hanya ya kawo jirgin dankaro da sauransu su mishi noma yana da hanya abubuwa da dama sai a ce to yanzu kai in aka barka da wannan gonan ba za ka baka ma iya ci da kanka za a ba wani wanda zai ci da kanshi zai samu amfani ya je ya ta samu riba tun da shi yana da hali kai ko an ki ganin abin da ya sa an san abin da ya sa kai baka samu amfanin nan maimako a taimaka maka sai a ce za a ɗaukar gonar na a ba wani wanda yake da hali shi a hannun shi za a samu amfani amma a hannun ka kai talaka ba a samu nasiru saidu ya kake kallon wannan batun wata ƙasa ta waje ta nemi kafa zango a ƙasar da ba ta taɓa da zumar cewa za ta kafa masana'anta eh kasan irin waɗannan abubuwa idan suka faru cikin ƙasashe irin namu suna ba mutane tsoro dangance da irin hulɗoɗin da ƙasashe namu suka yi da ƙasashe masu incin kansu ko kuma masu hannu da shuni irin tahiyar da aka yi ta ko da yaushe mu da a ƙasa mu aka karkara shi ne ke sawa mutane da an ce irin wani abu dole mutane su yi fargaba, tun da yau in ka diba shi na yi sauraron shugaban da'ira jihar difa abinda ya gai mutane suna sauraron shi lalle yau jihar difa tana cikin yanayi wanda ya kamata a ce bayan wanga abubuwan sun kwanta an walhado mata da tattalin arzikinta amma na yarda da yadda musa ya gai gwamnati shine a e, dole na farko ya tallafa ma talakawa cikin noma da kiwo dangance da irin abubuwan da ma aka gai cikin mu na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar ya kamata a ce manomi ko makiyayi an tarda shi wurin shi an ba shi taki an ba shi wasu abubuwan da ya kamata shi gyara harkar noman shi an ba shi ilimi wanda zai bunƙasa haka su magabata su kankan sun kai hurci to yau an wayi sahiya yarjejeniyar ma ni inda ban gane ta ba wai tsakanin jihar difana da arabi saudi kamar kasan cikin harkar decentralization ɗin ga ko cin gashin abin ga an ba gundumomi inci su zo su nemo harkar cooperation bisa harkar lakwal harkar noma harkar likita duk suna nemo. to shi magana da ya kai shugaban da'irar difa kamar shi ne da shi da kwansayen sun ka nemo wannan yarjejeniya tsakanin su da mutane na abin tana da bambanci da in gwamnati ne ya nemo ta da kanshi da sunan gwamnati lokacin na ya kamata a ce ni a na fahimta minista na kiwon eh, na noma da kiwo shi ne ya kamata shi bayani ba president din konsai na region na difa wanga abu na farko wanda nin lura da wanda babu haske kan shi shin talakawan kasashen afirka sun san boyayyar manufar da manyan kasashen duniya ke tafa da ita da sunan neman hayar manyan filayen noma da kiwo a kasashen afirka Idan ba su sani ba ga Profesa Buba na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop ta Dakar da bayanin da masana suka daɗe suna yi akan wannan sabon salon mallaka da mamaya da manyan ƙasashen duniya ke yi wa Afirka. Duk ƙasar da ke tana neman kamar ta samu eh, wani hili a cikin ƙasar Nijar ba wani abu ba ne, zancen ruwa ne. Nan da shekara hamsin zuwa sittin bangon duniya gaba ɗaya shi ne za a fuskanci matsalar ruwa wannan abu ne wanda ilimin kimiyya ya nuna wato ruwa na sha wa'annan na banza na sha wanda muke ce ma na banza za su zo su yi karamta su mutanen saudiya ga irin abin da ma na gani eh, Ba san gaskiya ko karya ba sun taba tambaya suka ce a ba su kamar su turo wani bututu tun daga kasar saudi arabia sai nan wajen kogin chadi wato su tatsi ruwa na sha su kai tunda kasar su can ba ruwa abin da a cikin karkashin eh, kasar su shine man fetur man fetur baya shayuwa wato bugu da ƙari dai eh, aka hana su tun da kasar sudan aka ce ita ta take kamar a rata kasar ta da wannan bututun to yanzu wani hali ne suka shigo cikin shi ta cewa da wannan tsohon bakan nan nasu ba su tashi bisa gare shi har yanzu suna nan wato ta cewa da su nemi ta hanyar da za su bi kamar su yi cimin ruwa halima ko ni arzikin eh, mutum a cikin duniyan nan kana iya ka zauna zamana ba da man fetur ba kana iya ka zamana ba da zinari ba kana iya ka zamana ba da ludu ba kana iya ka zamana ba da gawayi ba da siminti ba amma ban ga dan adam ba ko kuma rayuwa wadda ya zamanto rayuwa ce ta itace ce ta dabbobi ce ta dan adam ce wadda za ta yi ba da ruwa ba wato babban arziki nan da shekara hamsin zuwa sittin a cikin duniyar nan shine wannan ruwa dai da muke nan muna zancen kamar eh, ko kuma muna ganin cewa da ruwan banza ne nan da wa'annan shekarun ƙasar Nijar za ta zamanto kamar wani tulu ne na ruwa tun ba nan kewaye da kogin na Chadi ba. Tunda idan aka je aka diba da ilimin kimiyya na eh, wanda yake kulawa da kasa da kuma arzikin da a cikin ta karkashi wato ya nuna cewa da eh, kogin na Chadi shine kamar duka ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ga ko ko'ina wato gurbi babban gurbi na ruwa wannan ne kuma ga wannan sahara tamu denere kowa ya san da da wannan kogin na chadi dukkanin wajen eh, ya mallaki nan wajen duk karkashi gare shi ne wato a can karkashi ga wannan eh, hamada tamu kuma hawwalau akwai ruwa akwai man fetur akwai ruwa kumbin yawa kuma ruwa masu kirki waɗanda yau a cikin duniyar nan ina ganin cewa da ba a samu ƙasa ba dai wadda ya zama tana da ruwa kamar haka nan eh, ma'ilmanta suna faɗi suna cewa da ƙasar Nijar ƙasa ce wadda take bisa ruwa wato karkashi gare ta ko ina ruwa ne bugu da ƙari wannan shine cewa da wannan hange da kasar saudi arabia ke yi ba ita kadai ce akwai kasashen larabawa da yawa wa'anda ke hangen kamar wannan ruwan su zo su kwace su su je su sai su yi ciminsu eh, eh, wato in wannan zamanin ya zo mu bayan wato za ka shiga matsalar ruwa kenan na ɗaya na biyu kuma idan suka fara wannan tace-tacen tunda in aka saida musu wannan hilin wato ba zancen noma ba ne za su yi na zancen ruwa ne ruwa ne za su tatsawa kuma ba yanzu ne za su tatsa ruwan ba tunda mun saida musu ko kuma mun jingina musu eh, eh, faɗin ƙasa eh, kamar tsawon shekara ɗari ɗaya babu wato baya ga waɗanda suka sanya da aka yi ne a zamanin ne za su fara tatsaruwa suna kan shi jam in suka fara tatsaruwa kuma duk abin da ya zama to dabbobi ko itace na kewaye da na wajen nan sun shiga halin kakani kai kenan sai kiga amma da tana ƙara jimu wato ba zancen noma ba ne yanzu za su zo su fara da yanayin noma kuma noman ma idan za a yi shi wato ba mutanenmu ba ne za su yi shi waɗanda za su yi shi a tamkon bauta ne za su yi kuma sai su hana mutane shiga wannan bangaren inda ya zamanto sun milke shi shekara ɗari ɗaya babu wato idan ka ce za ka shiga mutanenmu ko gwamnati mu ba wanda za a iya shiga tunda mun riga mun jigina da su ba wanda za a iya shiga ya je ya san irin aikin da ake yi nan wurin wato daga nan sai su tsatsa kenan yan mutanen mu wanda za su je can za su yi aiki ne a cikin wurin kamar bauta na faɗi ƙasar saudi arabia kowa ya sani shekaran jiyan nan shekaran jiya nan wato yan eh, eh, mu da ke can sun yi kuka hawaye mashina suna cewa da ana na ana sa su aiki irin na bauta kuma ana gallaza musu sosai sosai wa'annan mutanen idan aka ce sun zo sun samu wani bangare na ƙasar mai inda akwai mahalukai zamne a wannan bangaren wato akwai ɗan adam ɗan ƙasar zamne a wannan bangaren za su mai da su bauta kenan abin da kowa ya sani ne larabawa tun cikin tarihi mutane ne waɗanda ba su taɓa bane bauta ba sun ɗauki bakin mutum bawa ne kowa kake larabe idan ya dibe ka bawa yake gani in dai kai bakin mutum ne to a ɗauko musu a zo a jinginan musu eh, eh, faɗin ƙasa kamar haka sun zo da sunan noma za su fara noman noman gonakin mutane ne za a kwacewa idan aka kwace a damƙa musu su wa'annan masu gonakin nan tunda kamar mutane suna ganin cewa kama yanayin noma yana na taɓarɓarewa na wajen to in yanayin noma ya taɓarɓare wajen maimakon shi gwamnati ya je ya ɗauko ko ko mutanen eh, eh, eh, mashawartan ƙasar difa su je su ɗauko ma mutane laraba su zo su tashi nan dan ni shi gwamnati baya zuba jari a nan wajen ɓangaren wato ta cewa da a rayar da wannan ƙasar kuma a kawo kamar kayan noma irin na zamani irin wanda su larabawan za su kawo wa mutanen saudiya za su kawo a nan wajen damni gwamnatin kasa mu ita bata yin haka nan kawai sai dai ta je ta ci ta jinginar da bangaren kasa da saudi arabia mutanen saudi arabia kuma mun san halin su mutane na wa'anda ko gobe ko gobe wasu ɗauki bakin mutum komi ba su zo da bakaken mutane a nan wajen nan za su maida su bauta kenan cikin wannan yanayin abu mai ban haushi shine cewa da kamar yadda mutane wa'anda a can kasar tasu bakake wanda a can suna can suna galla zamu suna mai da su ba ma yan Niger kadai ba akwai yan Senegal akwai yan Ethiopia akwai yan kasashen Afirka eh, babbaku ma da dama a can kasar Saudi Arabia wanda zaman kamar bauta ce suke yi balantana sun zo an saida musu wuri sun samu sun tar da mutane bakake wanda sun tar da su cikin talauci to wannan talaucin za sa za su maida su kamar bayi wato da mu da mu sai mun koma baki cikin mu kenan wannan shine abin Allah wadda da wannan abin Eh, eh, da wannan jinginar da kasar Nijar ta bada ta bangaren kasa wajen eh, wajen kasar Difa ina fiyar kwatanta musu da cewa idan aka je aka diba ma duk wannan tarzomar da ake yi ta wani boko haram ta wani menene kowa ya san makamman nan da jari ta inda suke hutowa daga wannan kasashen na laraba daga can ne duka wannan abu yake hutowa shin duk wannan tarzoma da take tashi ba wai saboda Eh, suna neman wannan kasar bane da suna neman tsini su samu wannan wurin bane su kawo wannan tarzoma suka samu a cikin wannan kasar suna zuba jari a cikin a eh, cikin irin wannan kungiyoyi masu tada mutane hankali suna korar mutane mutane suna gudu daga inda su suke bukatan gore su samu wannan shine babbar tambaya kuma yau idanun mutane sun fara budewa ga irin wainar da suke toya a nan cikin kasashen namu kada kuma ta da cewa su wannan kasashen na larabawa ko da wani bala'i yake samu mummunan nahiyar afirka tun ba kasashen musulmi ba suna kirarin cewa su musulmi ne kuma addinin musulunci ya ce idan dan uwanka musulmi ya shiga cikin mugun hali ka zo ka taimake shi bala'i yake samar mu ka taba ganin ba ko kuma ko da sun zo kamar yadda ya kamata su zo a gane su ba sun zo taimako dan uwa musulmi su suna kallon mu kawai ne kamar bayi musulmin ma addinin nan ma ba su dauke shi kamar cikakken addini ba wannan shine babban abun bakin ciki yau wato ai Allah wadai da irin abin da su suke nan eh, gwamnatin mu yayi nan wannan Allah wadai ya kamata a da shi kuma mutane bai kamata a ce su bari mutanen Saudi da su zo su zama dan ba yau ba gobe ce ake wa gudu irin abin da za su shibkawa ga bayar mu wato daga nan kogin nan na Chad da sannu sannu ne za su mamaye kasar Niger gaba ɗayan ta da talauciya ma mutum yawa sai a zo a gwada maka ɗimbin kuɗi a ce maka wani sai da gonarka da sannu-sannu har su sai kasar Nijar gaba daya za mu koma cikin halin bauta wanda yanzu shekaru da shekaru kenan mutane suka manta da shi. tabarkin Masu saurare iyakacin shirin kenan mu dai namu haɗi mm. kuma mun haɗa. In ka ji guda akwai biki. In ka ji gangami da labari. To bari in amsa Murtala Garba Guso wanda ya ce wannan live ne. Eh live ne malam Murtala Garba Guso mun gode muku da kuka bi mu a Facebook live. Masu a madadin kowa da kowa ce gobe da izinin Allah ku huta lahiya.